a inda muke tsaye nan shine titin faransa dama da ni titin okorocha a hagu da ni ita ce fitacciyar kasuwar nan ta 'yan kura gurin da aka yi ittifakin a kowane rana akalla mutane dubu hamsin na hada-hadar saye da sayarwa amma saboda wannan doka da gwamnati ta zo da ita da yadda mutane suka shiga taitayinsu dangane da wannan bala'era kuna iya ganewa idan ku kamar an yi shara wannan wasu ne cikin irin ma'aikatan da ke kai kawo domin ganin an tabbatar da wannan doka al'umma kuma sun samu lafiya Thank you. bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya ince ya burtuki yanka ya bawa inda kana